Hukumar lafiya a jihar Plateau ta ce ta samo wata sabuwar dabarar yaƙi da cutar corona a jihar. Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen masu ɗauke da cutar corona, wanda hukumomi suka ce saboda mika kai da al'umma da dama ke yi ne na gwajin cutar a cibiyoyin gwaji guda uku da ke jihar. Madam Martina Alex nuan ita ce jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaɗuwa a jihar Plateau. Ta ce sabon tsarin yaƙi da cutar corona da suka yi wa lakabin box in zai taimaka wajen faɗakar da jama'a jama'a su fito don yin gwaji. Wannan sabon tsari din shine ana ce da shi box in wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka wato kwayan cutan kenan dole sai ka tura shi. So abu na farin da ake yi shine mu tabbata cewa muna testing sosai and Plateau State na kokari a wannan domin tana cikin jihohi guda uku wanda suna kokarin testing especially mutane da wanda kasan cewa daman sun dan maso kusa da wa'anda aka same su da wannan cutan sai a ba su shawara su keɓe kansu in suka keɓe kansu an yi gwajin nan idan har ansa ya fito aka samu cewa eh akwai wannan cutan sai a yi treatment karamar hukumar jasta arewa tana kan gaba wajen masu ɗauke da cutar hajiya rakiya ila kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka jibanci kiwon lafiya a jasta arewa kamar masu makin na cikin unguwannin nan za ki ga yawanci suna da face mask amma yan keke napep ba su da face mask kuma su ne wanda sukan wuce unguwannin ma har su yi tafiya mai nisa cutar coronavirus tana nan ina karfafa mutane din Allah su rika wanke hannu ko da ba virus yana da kyau ka sa face mask in dai da ka fita akwai sauran cututtuka yan jarida na da gagarumin gudummawa wajen yaki da cutar corona to sai dai sau da dama suna samun cikas wajen gudanar da aikin su kamar yadda Mr. Wika Goffin wani dan jarida da ya samu horo kan yadda zai faɗakar da al'umma illar cutar da muhimmancin yin gwaji ya shaida min kula yomi in dan jarida ya fita neman labari in ya samu masu aiki aiki asibiti ya yi tambaya su bashi bayanai yana yin wuya sosai na biyu kuma in kai dan jarida ya kamata ka je gunda kamar isolation center da ake kira baka da kayayyakin da zaka sa a jiki domin ka ga cewa kai ma ka dan samu wani rigakafi e kariya don kar ma ka samu wannan cutar a cewar Salisu Ayuba na huta darakta a ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Plateau cutar corona bata kare ba wannan cutar bai kare ba don haka su bi wannan dokokin da ya kamata a wanke hannu a sa takunkumi ba da tazara. Alƙalin jiya Alhamis na nuni da cewa mutane dubu hamsin da tara da ɗari bakwai da talatin da takwas ne suka kamu da cutar corona a Najeriya yayin da cutar ta hallaka mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha uku a faɗin ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.